Assalamu alaikum warahmatullahi yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a yau a sabon bidiyo a darasin mu na YouTube for Creators na 2020. Yau insha Allah kamar yadda kuka sani bayanin mu zai tattara ne akan abin da ya shafi yadda zaka yi amfani da channel ɗinka ko kuma yadda zaka kula da ita a YouTube da kuma YouTube Studio. Ma'ana dukkan abubuwan da suke faruwa a channel ta yadda zaka kula da ita ta wayar ka ta hannu a wani application da YouTube suka tattara shi wanda ake cemar YouTube Studio na Creators. Ma'ana duk abin da kake yi anan zaka na gani minti nawa aka kalla ya ka samu subscribers ta ina suka karu da sauran abubuwa makamantan haka da haka kamar da ku sani yau ma watakila bidiyon mai tsawo don haka muna kara ba da haƙuri kuma kusan wannan shine darasi na biyun karshe don ina ga darasin mu na gaba zai kasance ne akan yadda za a jona channel da Google AdSense da kuma yadda za a buɗe shi da haka darasi ne mai matukar muhimmanci da duk wanda yake bibiyar darasin YouTube channel ya kamata a ce kalle shi da haka darasin yau darasi ne mai matukar amfani shi zai baka dama ka kula da channel ɗinka ta hanyar da ta dace ko kuma ka san me ya kamata ka mata da sauran abubuwa don haka mu je cikin bidiyon mu fara bidiyon mu ok yanzu kamar yadda muka gani ga muna yanzu mun zo waya don haka kamar yadda muka faɗa darasin mu na yau zai kare ne akan waya saboda za mu nuna yadda mutum zai amfani da youtube channel ɗinsa ko kuma zai kula da ita da fari kula da youtube channel ya kasu kaso biyu akwai ta bangaren youtube kensa akwai kuma ta bangaren youtube studio da haka bari mu fara dalla dalla bari mu fara zuwa ta bangaren youtube yanzu misali idan ka buɗe youtube ɗinka kamar haka bayan ka bude kamar yadda ku sani wannan fuska ce za ta bayyana a youtube da yawa za su ga fuskar mu baka don haka kowace youtube tana da irin wannan damar misali idan kana so ka maida shi night mode saboda kar haske ya dame ka zaka iya zuwa nan settings bayan ka zo settings zaka iya zuwa general in ka zo general za ku gun da aka rubuta dark team gashi nan idan ka kashe shi haka zai dawo fari in ka kunna shi zai dawo baki idan haka wanda kuka fi so shi za ku yi amfani da shi amma na san majority na ku yana fari da haka bari mu dawo da shi fari don bayanin ya fi muku sauki ok to bayan yanzu mun dawo da youtube din mu fari kamar haka da fari idan mutum ya bude fuskar youtube channel sa haka za ta bayyana bayan ta bayyana a nan zai ga dan alamar hoton channel sa idan email din yana kai in kuma email da yawa ne kai tsaye zai zo ya danna wannan abun haka bayan ya danna kamar yadda kuke gani nan wajen ne zai kawo mara bayan ya kawo man nan zai zo ga kan suna kamar yadda kuke gani mubaraki tv idan ka danna kamar haka za ka ga duk email din da suke kan wayar bayan ya yi sacin ya bayyana a nan ok kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan email din ya bayyana na farko na mubarak kc biyu na biyu kuma na muhabti to yanzu don haka sai ka zaɓi email din da kake so ya zama na cewa wannan email din ne akan wayar taka don haka yanzu idan na danna nan haka kai tsaye za ku ga nan wajen yanzu ya koma ya koma mun can wannan email din don haka to email din da yake na channel ka ne shi zaka zaɓa abin da yasa ba za mu yi amfani da wannan na channel din ba za mu yi muku amfani da na channel ɗin mu a nan saboda shine akwai bayanai da da za ku fi fahimtar su dalla dalla yanzu misali idan muka danna nan za ku ga cewa me zai kawo mana abubuwa guda biyu record da go live don haka yanzu ba za mu yi amfani da shi ba saboda ita wannan channel din karama ce don haka ba za ku sabu abin da kuke so da yawa a ciki ba to kai tsaye ba tare da bata lokaci ba za mu zaɓi babbar channel din mu za mu yi amfani da ita bayan ka buɗe din ka kuma ka zaɓi email din da kake so da fari idan kana so ka dora bidiyo ta youtube duk da a darasin jiya mun ce wancan babban yafi don haka idan ka samu dama ta opera yafi za ka zo ka danna nan wajen za ka gan shi alamar tibin za ku gana mu da alamar plus kar ku damu saboda channel din ta girma an ƙara abubuwa kamar yadda kuke gani za ku ga ba irin naku ba ku naku za ku ga bidiyo da live ne kawai amma mu nan ga story ga post ya ƙaru wannan postin din yana ƙaruwa idan channel ta samu mutum dubu ɗaya wannan storin kuma yana karuwa idan ta haura mutum dubu goma don haka idan ba gani a naku ba kar ku damu to bayan ka gama kallon wannan idan bidiyo kake so ka dora kai ɗaya kawai za ka zo nan sai ka danna bidiyo haka bayan ka danna kawai zai kai ka bidiyoyin wayar ka sai ka zaɓi bidiyon da kake so kana danna shi kamar haka yanzu duk bidiyon da muka zaɓa muna danna shi zai bayyana anan kamar yadda kuke gani bayan ya bayyana anan za mu rubuta title ma'ana sunan channel din misali za mu iya rubuta yanzu misali yanda ake koyon youtube wannan kuma description kamar yadda muka yi bayanin sa a baya nan kuma kamar yadda kuka gani unlisted ko kuma waye kamar yadda kuka gani channel ɗinmu mun sa ta unlisted don haka duk bidiyon da muka sa yana zama unlisted sai mun je mun bude shi da kanmu nan kuma za ka zaɓi location ɗin da kake zai kawo ma yanda kamar in kuna kallon bidiyoyi wasu za kuna ganin location bayan ka gama zaba kawai sai ka danna nan a nan zai baka dama ka rage girman bidiyon misali bidiyon idan sakan kaza ne amma kuma sakan kaza kake so ka dora to don haka mu ba ruwanmu ba bidiyo za mu dora a nan ba mun ga yadda ake dora don haka za mu yi discuss kana dannawa kawai zai fara dora ma bidiyo abu na biyu shine abin da ya shafi shiga channel kanta bayan ka zo zaka danna nan wajen idan ka danna zaka zo nan wajen da aka rubuta yiwa channel gashi nan wannan na farkon sai ka danna shi kamar haka bayan ka danna zai bude ma nan kamar yadda kuke gani a nan za ka ga bidiyoyinka da ka dora a nan za ka zo gun da aka rubuta bidiyos idan ka zo gun da aka rubuta bidiyos duk bidiyo ɗin da aka dora ku kamar yadda kuke gani ga bidiyoyin darasin nan a channel amma kuma ba wanda ya isa ya gansu saboda za ku ga akwai bambanci tsakanin listed da kuma public shi public za ku gan shi da alamar duniya wanda yanzu a gaba za ku san komai sai nan playlist idan muka zo playlist za ku ga gashi nan darussuka kowane playlist da zaman kansa kamar yadda kuke gani gashi nan kala-kala sai nan community da ake cewa community shine wannan post din da muka nuna muku gun da anan nan ne mutum zai postin ya tambaye ku misali me kuke so za ku ga akwai wani kala postin da ake a community bari mu ga in za mu same shi a kusa irin wanda za ku ga an ba mutum damar tambaya in ya danna sai ku ga abubuwa sun karu kamar wannan yawwa kamar wannan yanzu in mutum ya danna haka za ga an bashi damar tambaya gashi nan zabi to kawai idan Allah ya sa an buɗe channel ɗinka wannan idan ka zo community ka kana so ka yi irinsa za ka zo nan farko bayan ka zo za ka danna kamar haka bayan ka danna zai baka zaɓi guda biyu anan idan ka zabi bangaren hoto zai kai ka ka zabi hoto a wayar ka sai kai postin ɗin hoto kamar yadda ku gani idan kuma ka zaɓi wannan poll kamar haka anan zai tambaye ka misali ka rubuta kwashin ɗin da kake so nan kuma sai ka zaɓan musu amsoshin da kake so mutane su samu sai ka danna kana danna to kowa za a ba shi damar zaɓi kana gama sai ka danna post to mu yanzu ba mu da wannan dan haka ba za mu danna ba sai nan story yawancin channel ɗin ba su da shi amma suna da shi anan za kuna ganin story ɗin ku mutum nawa ne suka kalla da sauran abubuwa sai nan channel irin channel ɗinka wasu misali in kana da wasu channel ɗin zaka iya kara sa anan sai nan ko kuma channel ɗin da kake bi ko kuma kake sha'awa sai nan about kamar yadda kuka gani kamar yadda muka nuna muku a baya yanzu kamar yadda kuke gani description ɗin da muka sa duk wanda ya shigo nan anan ne zai iya gani yanzu nan facebook ɗinmu ne nan instagram ɗinmu ne nan whatsapp ɗinmu ne nan kuma blogger ɗinmu ne duk wanda mutum ya shiga kai tsaye zai same mu inda muke to wannan game da channel kenan dan haka ba ma so bidiyon ya tsawo za mu tafi sai abu na gaba shine youtube studio youtube studio shine wannan application din wanda duk wanda yake son sa ɗauko shi baya da wahala kai tsaye kawai zaka je ka google play ko kuma google store na wayar ka ya danganta in play store ne da kai ma in menene ko ma dai wannan kala ne zaka je ka inda yake misali yanzu bari mu je mu ga mu a wayar mu play store aka rubuta mu wasu kuma zaka ga a rubuta musu google play to bayan ka danna kamar haka kawai zaka zo ka rubuta youtube studio kamar yadda kuke gani youtube studio misali zai ba mu dama mu rubuta youtube studio kana fara rubuta za ku ga gashi ya bayyana idan ka danna shi kamar haka za ku gan shi gashi nan ya zo sai mutum ya danna shi kamar haka za ga gashi na ya zo har ma yana buƙatar updating to bari mu mar update saboda mu nuna muku latest din saboda kar mu muku amfani da tsoho za mu danna haka zai updating idan kuma kai ba kai downloading din sa ba kai ma za ka danna downloading zai downloading duka ba wani abu ne mai wahala kamar yadda ku gani gashi ne yana downloading tun da yau network din namu yana da kyau shi amfanin YouTube studio da shine za ka iya control din channel din ka ga baki daya yanda kake so okay yanzu bayan mun yi downloading din sa idan kuka gan shi zai zo nan a YouTube din ko kuma a wayar ku kamar haka za ku ga a rubuta YT studio studio to kawai mutum sai danna shi kamar haka bayan ka danna wannan fuska ita ce za ta bude da mun so mu nuna muku shi ne channel mu amma kuma akwai dokoki da youtube ba zai ba mu dawa ba wanda haka zai iya ji arfa channel mu da haka ba zai mu nuna muku ba amma kai tsaye a nan ma za mu bayani da fari idan ka zo za ka ga fuskar sabon youtube studio kamar haka da haka ko da ba kai updating ba kai ma mata kai updating idan ka zo nan za ka ga alamar suna idan muka danna shi kamar haka za ku ga anan zai ba mu dama ta me a nan zai ba mu dama ta duk channel din da muke so ko da channel uku ce ko biyu a wayar mu zamu iya canja kamar yadda kuka gani ga mu hub team da yake kai ga na baraki tv to duk wanda muka zaba zamu mu iya amfani da shi don haka yanzu sai mu zaba na hub team misali bayan ka zaba a nan zai wannan wannan gunda kuka ga a rubuta zero akwai irin misali muhimman mutane irin mutanen da suka fika subscribe haka idan suka ma message youtube zai dauke su kamar mutanen da suka fika naka idan ka danna nan za ka ga sako za ka iya danna shi turn off za ka iya barin sa turn on on don haka ka bar shi turn on sannan idan wani abu ya faru youtube yana so ya sanar da kai misali idan ka kai dubu goma kowa ya duk wani celebration ko da karɓar ka aka yi a nan youtube zai na turo ma saƙon a nan wajen zaka na ganin saƙon don haka daga ka ga number one to zaka san akwai saƙo ɗaya in ka ga lamba biyu zaka san akwai saƙo biyu nan amfanin amfaninsa kenan sai mu zo nan wajen kamar yadda kuke gani nan misali idan ka dora bidiyo a nan za ku ga cewa wannan alamar karakaran da kuka gani shine biyu ɗin da aka yi kamar yadda kuka gani bidiyon mu biyu zero nan kuma comment zero nan ma like zero me yasa saboda ai ba mu buɗe shi ba yanzu in ka shiga channel ɗin ba za ka gan shi ba saboda mun ce a all yake ku duba alamun nan za ku gan shi kamar haka wanda yanzu za mu yi bayanin yadda mutum zai iya bude shi nan wajen zai baka dama za ku ga cewa mintunan da aka kalla a channel ɗinka nan biyu ɗin da aka manan kuma subscribers ɗinka don haka yanzu tun da babu za mu tafi za mu zo abu na gaba abu na gaba shine idan ka danna nan a nan videos idan ka danna kamar haka duk bidiyoyin da suke channel ɗinka za ka iya ganin su gabaki ɗaya nan abu na biyu kuma abin da ya shafi playlist in ka zo nan duk playlist amma anan babu playlist don haka ba za mu gani ba abu na uku comment in ka zo nan duk comment din da aka ma za ka iya ganin sa anan da haka kawai za ka zo duk wanda aka ma kai ta reply yi ta reply cikin sauki ba tare da ka je cikin bidiyoyin ka a can ba anan za ka gan su a jere idan ka zo nan ka ƙara dannawa abu na hudu shine analysis abin da ake cewa analysis kamar yadda kuka gani sabuwar channel ga yadda analysis ta take anan wajen za ka samu dama misali nan wajen za ka ga awannin da aka kalli wayoyinka nan mintin da aka kalla nan abubuwan da ya shafi duk irin wannan a nan wajen za ka zo discovery za ka ga duka wasu bayanai irin misali ta ina aka fi kallon yanzu kamar nan top external source ta ina aka fi shigowa a kalli bidiyoyinka sosai za ka ga cewa za a iya faɗa ma ta facebook ta instagram ta waye da sauransu kamar da kuke gani abin da ya sa yanzu mun dawo muku channel dinmu a nan wajen za ku ga idan an fara biyan kuɗi ko kuma channel an sa mata wannan za ku gan shi a nan an sa revenue to amma tun da ku channel ɗinku ba a fara biya ba ba za ku ga revenue ba abin da ya shafi discovery kamar da kuke gani a nan za mu ga cewa ta ina ake shigowa a kalli bidiyo a channel mu kamar da kuke gani na ɗaya akwai telegram na biyu akwai whatsapp na uku akwai facebook na hudu akwai google search na biyar akwai whatsapp business wannan me zai nuna mana kaso biyu da dago shida cikin dari na mutanen da suke kallon bidiyoyin mu sacin suke a google sai a kawo musu bidiyoyin mu. na haka zamu ga inda aka fi kallon mu yanzu shine ta me ta abin da ya shafi telegram don haka muna tura link a telegram sai a kalla abu na gaba idan kuka zo nan za mu ga top search terms na kalmomi aka fi sacin bidiyoyin mu su zo za ku akwai a tv akwai kuma mubaraki tv da sauran abubuwa makamantan haka wannan kamar bidiyoyin mu da suka waye nan abin da ya shafi audience idan muka zo nan za ku ga an nuna mana cewa kaso 88 cikin 100 maza ne suke kallon bidiyoyin mu kaso 12 mata a nan za a nuna maka shekarun da suke kalla kowane kalar shekaru suna kallon bidiyoyin mu amma waɗanda suka fi kalla su ne daga 18 zuwa 24 ma'ana matasa da kuma 25 zuwa 34 to wannan me zai baka zai baka dama ka san waɗanda kalar bidiyoyin za kana yi yanzu kun ga kai tsaye mun san matasa ne suke bibiyar bidiyoyin mu don haka yanzu ba mu da matsala za mu na bidiyoyi da za su burge matasa amma da mun ga yanzu daga kan 'yan shekara 13 zuwa 17 ne suke kallon bidiyoyin mu za mu san cewa yara ne suke kallon bidiyon mu to anan zaka ga duk wani abu da ya shafi irin abin da bai dace ba bai kamata ana kawo shi a bidiyon ba saboda mun san me yara suna bibiyar bidiyoyin mu sai anan kasa irin kasashen da suke kallon bidiyoyin in ka shiga zaka ga an nuna ma biyar din farko kamar yadda muke gani Najeriya Libya Niger Saudi Arabia da Algeria idan ka shiga kana so ka gan su du zaka iya ganin su da yawa ya danganta kamar yadda kuke gani amma wasu kamar yadda ga wasu nan dai anan amma yanzu ba dole ka gan su duba sai ta can babban youtube studio na google chrome to daga nan za ku zo wayanda suke kallon bidiyon mu ba subtitle su ne kaso 99.7 wayanda suke kallon sa kuma da subtitle kaso da uku to wannan shine dai abubuwan da suka shafi irin muhimman abubuwa da ya kamata a ce mutum ya sani game da abin da ya shafi Google Play to game da abin da ya shafi bidiyo za mu dawo magana bidiyo yanzu misali idan ka zo nan ka danna videos kamar yadda kuke gani bidiyon mutum yanzu haka yana unlisted to ya za me da shi misali kamar yadda muka koya a bidiyon dora bidiyo na dora shi unlisted to yanzu ya zai in buɗe shi mutane su kalla cikin sauki zaka zo ka dan zaka zo da fari zaka zo nan zaka shiga videos bayan ka shiga videos videos ka za su bayyana sai ka zaɓo yanzu wannan bidiyon muke so mu buɗe za mu danna shi kansa kamar haka kamar yadda kuke gani a nan wani ɗan alƙalami zai bayyana mana bayan ka danna alƙalamin haka zai sacin zai buɗe to idan an fara biyan ka kuɗi zaka ga monetize a nan in ba a fara biyan ka ba za ka gani ba to daga nan kawai abin da zai faru zaka zo nan bayan ka zo nan za ga privacy gashi nan unlisted sai kai haka sai ka mai da shi public idan ka mai da shi public sai ka zo nan idan baka sa tag ba ka manta yannan kalmomin da muka ce a sa a baya za ka iya zuwa ka sa su a nan da sauran abubuwa description za ka iya gyara shi sai ka zo nan advanced setting duk mun yi bayanin su don haka in ka zo ka duba su a nan za ka gane cewa yayi kawai sai mutum ya zo ya danna saving a nan yanzu kana danna sabon kun gan shi yanzu yadda wannan alamar take to yanzu bari ku ga mai refresh kun ga ya koma alamar duniya yanzu ya bayyana duk wanda ya shiga youtube channel din mu zai iya gani to idan kuma kana so ka dau link din bidiyon ka tura wa wani cikin sauki kawai za ka zo ka danna wannan alamar share din kamar haka kana danna ta wannan zai bayyana kai tsaye za ga gagun da aka rubuta copy to clipboard kana dannawa link din zai dauko sai ka je ka tura abokinka da sauransu ko kuma kai tsaye za ka iya danna whatsapp haka kana danna whatsapp zai kawo magun abokanka sai ka zaɓuwa kake so ka turawa sai ka turawa baka da matsala cikin sauki dai ba tare da wahala ba don haka idan kuma kana so misali ka goge bidiyon misali ka dora shi kana so ka goge shi kai tsaye zaka zo ka danna wannan alkalamin haka bayan ka danna zaka zo nan ka danna advanced setting sai ka yi kasa za ga gashi nan delete from youtube kana danna delete from youtube ga baki ɗaya bidiyon zai goge idan kuma ka manta baka dora mar wannan dan karamin hoton da muka koya yadda ake dorawa ba ta nan ma zaka iya dorawa kawai zaka zo nan ka danna edit thumbnail gashi nan wajen sai ka danna kamar haka bayan kun danna gashi nan zai bayyana zai kawo mana wasu hotuna a cikin bidiyon muna son su mu dau ba ma son su sai mu zo mu dau na farkon nan custom muna danna shi haka ya ce mu yi verifying account mu to ba mu yi ba dan haka ba zai bamu damar mu dora ba amma ba mu da matsala ko duk mun koya muku yanda ake verifying wannan channel din da muka yi amfani da ita ba ɗayar ba ce amma da ɗaya ce za ku ga tana da verifying da komai da komai to wannan dai shine abin da ya kamata kowa ya sani game da YouTube Studio wanda da shi ake amfani da haka duk wanda baya da shi zai iya shiga YouTube ya yi sacin ya dauko shi wannan shine karshen bidiyon ma'anar muke cewa assalamu alaikum